لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين subhanahu wa ta'ala ya kaddari za ka a wannan masallaci na tsohon gidan yari a nan gari halgoro tun da karatu da gidana wato a cikin littafin ya tsara wallafar a shekar abu muhammad ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah wala da yanki ne da dukkan malamin muna zuwa ga shekar su a yau da shekar abubakar gwani allah ya kai haske da tsoron ana roƙon allah allah ya taimaki shugaban majalisar malamai na wannan kungiya jama'a sai za su fi da hawa kama suna da sai muhammad sani a yanzu wanda allah ya kai su da tafiya a aikin wani wani roƙon allah allah ya yi su lafiya Allah ya karbi ibadodin su da namu baki daya a duk ba su bakan ma addini Allah ya taimake su a kowane mataki tun daga ƙasa har ƙasa kuma kowane irin nau'in ba da taimako ne Allah ya karba Allah ya samu jirar da gida aljanna to mun tsaya inda malam ya ce wala ya juzu kitmanin ƙuyudi wala kalku da ni in ni'in bijayi koye ba koye aibin kayan mutum in ba ya halatta shi ne ta dalili sannan bai halatta mutum ya takuta na kwarai da wanda ba na kwarai ba kamar yanzu ainihin ainihin tsoho sai mutum ya haɗa sabon abinci da tsoro bayan sun sabon sai ya ce to wuri ya haɗe su da tsoron da sabon domin mai saye ya sai wannan abin da ya gani da duk wannan ba ya halatta kun ga don shinkawa tana ta bara ai ba wani dogon illa ce ba ko ko jero yana na bara ba wata dogon illa ce ba amma kowane a sai sai da ba, kowane a sai sai da ba domin wani ya yanka ya sai sabon wani kuma ya yanka ya sai tsohon to kowa ya sai abin da yake so ku yi magana a kan wasu wato wata almundahana da ake yi a wannan ƙasa tamu to amma wata kuma ba haɗi ba akwai su da yawa an ce masu sai da gas amma sai da gas suna kawo in aka so wani gas irin na nijar wanda yake tsararo ka tsararo ka sai a sai hanyar oil a kara mai tsaro kun san da haka ne amma sai da manja a wasai da manja kuma akwai abin da suka dogo a sashi ina suka sashi manja dawa ko dawa da wato akwai manja wanda kala ce ba ta isa ba ta isa wadda aka kan ganin ta sai a kawo wani korino ko ko jawa a kara mai zai yi jajire zan shi ya sukan na bare to duk da waɗannan abubuwa musulunci ba su halatta wala ta to min amri sir'ati ko ba ya halatta mutum ya koye wani al'amari na kaya ne na na haja ce ma ya za da kawo wanda in ya ambaci wannan illar kare a wani mutawa mai sai bai yawaki abin ya ce ya masa cinikin ya masa sai aw kana zikiru abu hasan lahu musamman ko kuma ya wato in ya ambaci wannan illar duk da zaman ta ya karama ba da hada kirkin amma tana sa a rage mai kudi da duka wannan bayani ake musulunci a cikin gaskiya ne gaskiya da gaskiya ake sa ba sai mu tashi inda muka tsaya wanda musamman da ta a abda ko waje da biya aiba wato in an sai da kaya da aini mai saye ya kasa aini ya za a yi shin ya sha ta wuce ko ko dai akwai wanda za a yi to da shari'a in mutum ya sai kaya koya ya sai da kaya koya aiki mai a gano aikin nan aikin nan zai tafi sai a dawo mai a cikin wani ko da muka sai ka zagare ka akwai illa ka za ba kuma faɗa yana yi wa ce eh haka nan na ku tambaya ba Allah ya akwai ka sai to mu tambaya amma mun gano da ina yawan kuma yake a ina bai yadda ba lahiya lokacin da kayan sun sa akwai masu zuwa da idanun musu tsaye sun ce lahiya lokacin suna wa lahiya lokacin suna wa kayan a ba su da inda su kaga ai akwai kotun yan kasuwa ko eh? na irin irin kasuwar kwakwato akwai kotun kasuwa na sani kasuwar birnin kai akwai kotun shi kuma shi abban sani to ai kotu tana zartar da shari'a sannan tun da haraka kasuwanci ta kuma ana neman waɗannan waɗannan abubuwan ya yi jayayya sai alƙali ya nemi su taimaka mai ya abin yake wajen ya kaza yake kaga na aiki an ga shi ai ga ai tsakanin jiya da yawa da mutum ko shekaran da ya ana gano aiki tsoho ana iya gano sabo insha Allah kaga in sabo na to sannan a yadda da cewa eh to kai mai sai ta hannun ka wanda ya sun ka in kuma tsohon aiki ne a tabbatar da kinan da aiki ya kace ka waɗannan abubuwa duka shari'a ba ta kyale su siyasa ba ta mala ya tsohon kuma ta abda wanda ya sai ba ko wajen da jikin aiban ya samu aiki gare shi falahu hanya na bisa yana da dama ya rike wannan bawan ba ba ba ko dabba ta gasaye ko wani irin abu ne gasaye ta sami shi da wata illa sai ta ce to na kawo da kai ga wanda aiki zan rike kayan ina son ina da bukata to shi ko in ya rike wala ce a alaihi wala ce a lahu babu babu wani abu da za a yi ne a cikin da ta rike kayan a kan haka nan suke nan a bar da haka ne awonsa aw ya rudda ko kuma zaɓin sa na biyu shine ya mai da kayan wa ya akuba sama da mu sai ya karɓi kuɗin. an gane mu? kina da damar ya mai suwa ya karɓi kuɗin. kaga zaɓi na biyu kenan illa an yi da da mu a yan da a a yabon mutum sai in wani aibi ya shiga wannan kayan ko wannan bawon ko dabba ko wani abuwa ko abin da ya kama da wannan wanda yake wannan aiki kuma yana ba da ciniki wa falahu an yanzu a biki aib aiki qadim to suna iya su dawo da to yanzu kayan nan sun samu illa wurina kuma amma ga tsohon aiki da aka yi sai a sasanta a daidaita a ce to yanzu wancan aiki suna cin nawa eh? sai a aikin don kuɗi ai mai kuɗi ke zai tsaye a a kawo mai kuɗi in kuma haka ba ta yi ba shi aibin da ya faru wani ne tun da ya yadda aibi ya faru wani a wa aibin kuɗi sabon illa da aka samu ai wata kuɗi sai ya ba suwa ya mai da wannan agaji in ya mai suwa sai a mai suwa mai kuɗi ne a ɗebe kuɗin arziki kuɗin wannan wato wannan aibin kun ga dai shari'a ba ta ba ta rasa yadda za a samar da mahita insha Allah to yanzu misali irin wayoyin da aka amfani da su na zamani sai mutum ya so waya katanya na naira dubu ɗari na naira dubu dari. sai sai ya fara amfani da ita sai iske ba ta da bidiyo bidiyon ta lalace kyamararta ta lalace ba ta ɗauka hoto ba ta bidiyo yanzu cikin dubu ɗari nan yanzu kyamarar nan nawa ya kamata ta ci bidiyon kyamarar nan nawa ya kamata ta ci a wajen masu waya kaga ana yi amfani da masu waya su taimaka ma alkali ko sun sasanta ana yi liman na ga sasanta sai su taimaka ne to misali ya so da wannan illa ba ta da kyamara kyamara ta lalace sai shi ko ga hannu ne sai ta kurce mai abin ga digiri ya tsagi eh ya tsagi To kun ga shi ma illa ce ko ko da saman ɗai tocin sai nan gilas ne na sama ya tage shi ma ya samu illa ko an taɓa ba ta komi sai ya an kasha hawa ta ba kai ba ta san ko an taɓe ta to kaga shi ma ai aiki na wanda kina da buƙatar gyara sannan kuma yana da matsayi a cikin wannan wajen kaga tunda an samu irin wannan matsalar sai a sasanta a saman za a yi na to yadda yana sa abi da yawa yake ni wa gawa in dan wanga aiki na ina so na san wanda zan yi ina yau zuwa a gyara kaga ai duk da ina so sai a shirya sai a tsara eh. eh. Yeah, to ai wani lokaci a yi ma gyara bai gamsar da kai ka hanzarta sa a yi ma gyara da kanka kuma yana yiwa wani lokaci shi wannan wanda ya sai kayan bai da lokacin a kai wurin gyara a ce to a kai rana ka za a Shi da kusa hanya yake ta yaya zai ko kuma ko ba mata gina ba akwai wani uzuri wanda zai hana mai ki tsaya har sai ayo gyara an tabbatar da gyara ya yi sannan a kame saboda haka in dai aka samu yarjejeniya dama ita shari'a abin da take so a samu yardar juna wajen mu'amala a samu yarjejeniya ai ka ci ce an kai akwai aibi ma mutum ya kai ni wannan ba komai na ba na na haka zai rika an da a'a ta ji abin da aka ce in tun warko akwai aini kuma an yadda akwai aini mutum yana da zafi biyu ko dai ya rike kayan ba a ba shi komi ko shi mai suwa a ne ko a ba shi kuɗi to sai muka kai maganar shi ya kawo da aiki sannan ga hannun wani aiki ya faru ai inda aka ce mutum ya mai suwa kaya da yan mai suwa da aka ce kai ba Allah kayan ya tun da dai mun gano cewa suna da aiki in kana yin sai mu rage ma kuɗi ka sai da kaya shi ne na suna yayi kaga ya saye da aiki gwargwadon darajar kayan da suke wannan matsala duka shi ya sayi shi ya yadda ya sayi da aiki shi suke ne eh eh Thank hmm. you. Hmm. Hmm. an yi mai keri ke to dama shi kuma wannan in kaya masu takaitattun kuɗi ne wanda dama suna da kuɗi wanda an da san farashin to ya kai mai an kai ma kayi mai yawa irin wannan don daga hamsin zuwa tamanin zango na mai nisa keri ya yawa to mutum na mai zuwa ki kai kai ka san kayan gana ka dubu hamsin aka sai na su sanar da zuwa mun tamanin ban yadda ba ya an sai ko kotu an ka sai alkali zai sadda wannan cinikin a mai samun kuɗi ko a dawo daidai da wannan farashin na gaskiya ko kuma a mai samun kuɗi ne ya mai da kaya eh, shi ne kaya amma in kaya ba farashi gare su tsayayye ba ana iya samun sunan kaza nan kaza nan kaza to wannan ɗan kasuwa sa'a ta yi samu sa'a ta yi sa eh? a to ga misalin da shi alai tarihin basuwa irin wannan wayar kila an san farashin da duk shagunan wayoyi haka na aka gaishe ta sai ga kawai da ya samu jambai wanda bai san kai ba sai kamar mai ita a kan dubu sama ga wannan tun da duk shagunan wayoyin duk haka na aka gaisuwa to ga ai wannan an san matsaya amma in abu ne wanda ana yin zai nan kaza nan kaza nan kaza bai da sayan farashi wannan na yi taso da tsada a wani wuri ko ba a aikar da shi an gane ba a da eh a bai kashe wancan ba ko da aiki yana zaman kai ne shi an ka a dawo a zamna da kai da shi ko kamar zuwa amma a ɗaya da ɗan aibin nan da ya faru da hannu sauran kudin a mai sama ko kuma ka riƙe wannan kayan shi kuma a wa aibin nan kuɗi ya an kai mai kuɗi sai ya baka ya baka kuɗi na ka aiki yanzu a kurame kurame tuwaye ko bandon na ba suna da kaira duk kuɗi kama eh? Eh? Hmm. yanzu sai a ce akwai wagan bai wanda lalle su shagunan da yanzu duk kudi ne guda ana samun haka nan ko a ce ga wata shadda babban shadda ta duk inda karfin shagunan da yanzu don haka nan kudin kaga a ce irin wannan ya duka da da atamfa da shadda da goyin goyin da sauransu kenan ba su da kayyadaddun farashi ya danganci da kayan wanda sun ka zo ma ɗan kasuwa kila kwatanai ya ɗauko ko sani aka ɗauko su ko kuma da kano aka ɗauko tsara ya yi gabila ya saye ko shi ya koda kan waje ka gurgurdan wanda ake yake gare haka nan na za a samu to wannan duka ana lura da shi a babin Eh. Hmm. Eh. Hmm. bai dai kyauta maka ba kuma gaskiya eh, ya kamata su hana ma gaskiya kin gaskiya amma kaga zaman nama na ba na ba eh, shi da mata zai ba ta son da suna mara kuma saboda an ta suna mara kuma wata shekarar ta za ta haihuwa shekarar to a gaskiya tun da ba aiki na ba ba a da su amma dai in ta kai aka kai gama alkali kaga alkali na iya mai wani wani horo da ke kanka sake haka eh, domin ba daidai ba ne ka yi karya cikin kasuwanci in nama akwai ana ka wada mutu nama akwai ana in naman saniya na ka wada mai naman saniya na in da kuma shi ne kuma shi ne in na kuma na a ce na kuma in ma ba ka son ka ce rakumi in mai tambaya ta mai zai sai naman dogo na a kila bai gane a zo ai da da hamu da dogo kowa ya gane

annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ma akwai akwai kuraje ba zai tuwa ne yansa ba lai kai zai kira ma ba ba akwai ma akwai a kuraje zai so ne lalle ba a san dai yadda al'amarin yake ba inda akwai balakai kusa yana yawan mana mai asirin wai abin da yasa balakai bai shi nama a wakil mana ko mu da ta da ko an mun ko sani ko saboda raki gare su ta a'a ina jin to akwai riwaya cewa ba dan ciwo na ba saboda dai wanda azzalumi wanda azzalumi to yana gudun wayar naman awaki don kada da ya laki mun da akwai akwai ya yi tafiya duk ba gida ta kan bane an kamo dan bozuru ana kasuwa da shi zai duka kuma gaba da rakiya a zaruma kan su kara raki da karo ka sa kara raki to um, mala alai zaman nama nama akwai bai zama bai zama illa Mm. wasu ta suke kuturta ma nama a wakil da ta to amma ina an ka samu wannan bayani shi likita ya wannan research ya gano haka nan boko a a canji ne canji na shi yana ya wani abinci ya ci ba nama akwai ba ba a gano nama akwai na ya sa salunta da kurajen sai a yi test din nama akuya an gano cikin da ake gani akwai akwai akwai eh. hmm. Hmm. kuma kai kake ba wani ba abin da ya an kuma yanzu ai wannan ta wuce ko ta gani ta wuce ba haka wannan itikadi kenan ne. inda duk abin da ka yadda da shi ka doka shi a haka yake wani lokaci sai ka samu kuma ya zama haka eh, shi ake sama da kali da kali to kuna ta da malam ko hmm. eh hmm. a ku kaga wannan aiki na sai a mai so a mai su ne mai so kuma an an kai wannan zanen ya duka shi da biyu da annan ko uku ko hudu ina za a sa cikin riga za a rasu ko wanda ko ina wannan aiki na sai a mai so to shi ne ce falahu an yarda a mukimatul aibul kabiri ne ya samai yana damar ya dawo wato da aibi na tsohon aibi wato abin nan kudin tsohon aibi sai a baki. aw ya rudda hu ko ya mai da kayan wa ya rudda ma na kasa wani aibi da shi ma shi biya kudin aibin da ya faru ne wa ya radda abdan da aibi idan mai mai ya sai bawa da aiki ya mayar ba ka dista gallabu ya ci amanin bawan ya sace aiki gallabu gallafi to wannan aikin da ya mai ba za a ci sai ya biya kudin laifin da ya mai ba saboda ai ya ci sai ko eh? in ba bai ci abinci ya ci ruwan gidan ba da sai ya ci in ma bai sha ruwa ba ya sha inuwar gidan mai gidan idan ya ce ni ko wannan abin ko tsananin aiki ba bayan ya ne aiki sai ce to amma ai na gama aiki ba ga yana da aiki da yin bai zuwa wajen sada sun gidan to ai ya ba ya ce ya ma aiki sai ka ga ba a ga والبيع على الخيار جائز وزي يكون مسألة خياري wato khiyari shine ne a yi ciniki a kan zaɓi ba a tabbatar da shirikin ba sai zuwa lokacin da aka yi ba wato ana yi ta kwana guda kwana biyu kwana uku sati guda wala Allah akwai kayayyakin da ake sai zuwa ciniki na zamani sai a ce an baka garanti ko zuwa lokaci kaza ai ya zan ya in dai an rubuta an rubuta cikin rasid da kana iya dawa da kayan nan in ka ga matsala zuwa lokaci kaza to wannan shi ma ka yayi ya zan an ba ka zaɓi to sai dai ba mu sani ba ba yaudara ta suka yi ba ga garanti kuma ya mai za su ga amsa eh suna amsa ko ah. Sai kai hantu yi kai rike. gaskiya ne kaga ba da kwalifin ke wato wala Allah eh, sinadaran da ya kamata a sa wajen sarrafa ta wajen yanzu ba a sa saboda ta zuba ta yin gani to na dauri lalle irin irin ka taimaka musu san da cewa abin nan da garin suka ba sa su ba su da garanti su don kayan nan da suka zai ba su da inganci kaga su rinka ɗauko na kwarai inda ka tuntuɓe su ko da ba ka mai suwa ba to ka taimaka ma wannan shago kaga su su ɗauki mataki na tsawo masu inganci wadanda ba su ɗauki ba to a ciniki a kan kiyari halas ne idza daraba li zalika ajalan idan sun kai yawon wannan za'in ajali kariban na kusa to sai mala yake sai ya faɗa mana wani yasa to za a yi ciniki a kan yayi ba a yin guda na sayi na lissa maka ba ka dawowa yasa ba na yin haka abubuwa guda biyu na farko ana yin bayani a ba da irin wannan garanti domin ko dai aibin ya bayyana a mai ko kuma ga shari'a ana iya ba da bayani ko babu aibi a ce ka ce ka yi dawa na ba ka kwana ko sati guda in ka ga cikin nan bai kwanta ma ba ka dawo da kana in ba a ba ga babu aibi amma shawara sai ka sai yi shawara da wasu ka ce a ah, ai wannan abu da sai illa ka zana kan kawo da hali mai ta ka wasu da kai shawara da wasu sun ba ka shawara amma da sun ke tare wannan abin ga kana yin amfani da shawara su kake ji to da ni ya dawo to ya aka yi to shirikin na da yana son gobe shi shi kenan tun da rubuta an ka ba dama da na, bayan daga nan har kwana uku ko an sati guda in ka tabbata a kana da dama ba shi ne ma da yake gaya mana yadda ilama duk da wani mai duka sila ana yin tayari zuwa lokacin da za a ba wannan kayan an ma ta kuru fi mashura ko kuma lokacin da za a yi shawara shi wanda ya saye shi shawara ولا يجوز النظر في الخيال بين لك هل في هذا في كذا لكن في خيال هل غانيكو هل عايز يجوز الخيال بعد اللي عرفه كأبارة في خيال المياه وصل جاء أي با أي با هذا في جاء أكي عجيب كمان كذا في أبارة شيني ما لا يتسير بشكل لا يتنظر bishari ya hannun ka kuɗi ba wani sharafi cewa amma ka tafi kayan kwana uku ka dawo in kayan nan sai ma ka rike in ba su ba a sama ba a kuɗi wannan ba da su na Thank hmm. you. in cikin lokaci wa ana amsa suna amsa amma kamar yadda kake yana da kyau a haka ake kuma ya an da ba a kwana uku ka dawo in ko wuce kwana uku ka kyauta kai ka zo da ka da mutu da kaya ba ka ba ka dawowa da baya ka ce ai na koma kara ma kai na zo tafiya ne kara ma kai na don haka na dawo na mai kuma ba a yi

ba ba ba kuɗi suka yasa to ai ka ga tun da an sha maka matsala an gane yadda matsala ke ai an an ci nasara da tattawa ka ya ci gaba da aiki daidai ina kankara ina ga yin ke mutana eh eh, eh. to da eh, kaga da irin wannan matsala gaskiya in mutum ya zo yanzu mutum ya zo na dubu ɗari biyu misali an ba shi garanti na wata guda sai ya zo transformer transformer an zo da lalace yanzu ga yadda wata guda ba mu ta ba ai ko da zuwa na da yadda shi da an dauna ko ya sai wajen wani wanda an da janareto ba ko da kyan wani da za a kunna don a tabbatar da ingancin tare ko da ta yi kai kai mai mai wannan shago ga shi ka duba min kuma ka sa kayanka ka sa jus ɗinka da ruwanka ka gwada in dai yana ka wata ne ai na ga bai ta sai ka ja gudun wuta tun da hadda shi ya yi ya yi amfani to amma ta ga ɗan mutum bai ɗauki mataki ba har wannan da ya wuce an ba shi wata guda ya wuce sai da baya da aka samu ta a na sannan sunna sai su ya gano da a cikin mata kuma ga shi ba ta ya ba ta ya yi tafi da kami da ya yi tafi saboda haka ya wuce wannan ciniki ya ci maza ya ci an ba ka garanti na wata guda mara kowa ka ga kayan da kayan ke to mala ya ce wala yajibun nakadu fil qiyam bi shart bai halatta a hannun ta gudu wajen cinikin wato kiyari amma a kawo wani sharadi kamar a fito ga kaza kaza kaza ga kaza ka banda kaza banda kaza a tsaya magana guda mun ba ka ne yayi kwana uku ko bakwai guda in ka ga abin nan na yi ma shi ne yake yi ya tabbata in da yi ma kamar sa mana ba wani karfi za a yi wala fi udatin salat haka nan cikin oda ta kwana uku wala fil muwaza'a haka nan a muwaza'a koyan gashi ake zuwa ta hanga yake da kin suka kai ta hannun wani a rintacce ko wajen wata mace sai ake to za a kai sati guda a samu labarin ya halaye ya lafiya da sauran abin da ya yi wannan koyan gashi shi ne muwaza'a kuma uwa zabi salat wanda ana yin shi gabawa ko baiwa ko dabba abin da ake cin hoda a tsala shi ne alkawari ko guda alkawari su amma yanzu tsayari ne shi kan kasuwa wanda ya sai da kaya ya ɗauki alkawarin ɗaukar hasara cikin kwana uku ɗin nan ko wani abu ya faru shi a tanka ko kayan nan ko ba wannan ko dabban nan ko eh, barawar soja wannan motar ko ko babur ko abin da shi adda hasara shi ya koda shi ne koda sai a sa kwana uku to yan Allah ya sa cikin kwana uku din nan eh, shi mai saye ya zantu da shirikin kuma ka mu halaka ba shi ke nan sai ne da yi ya gaba in kuma ya ga canzawa da janyewa da shi ne na ya ɗauki a ba, ya kwana uku, kwana uku. an ce za a mu karanta nan da cewa in cikin ko cikin tsayari kirkin tsayari sai ta yana da mai su sun sun to na shi na amma in kai to duk ka tsare ta to a ba da yi in kai da su to in ka kai da su sun ta gare ka to kai sai ba saboda ya hanka ce ka karɓi kaya kuma ko zuwa ne daga hannunka wancan an da akwai haka ne don mutane ba kowa da gaskiya wani yana iya mata ce mata kaya sai ce ai ko da lalaba kayan nan ban ganin ba to in ka amsa sun tare da gare ka kai kai haka za ka kamar ka kayan mutane dole za ka tsare su ba za a yi sakaci ba to a gaba ma'ana yake wani nafaka ciyarwa ta bawa ko dabba fi zalika a cikin wannan lokacin da ka yayi da kuma oda musala na muwada'a wa ma na ɗauka hasara shi ne ramu wanda shi aka hasara ta sun a wannan lokaci to duka ala ba a yi suna musu da baki haka na ɗaya an kai cinikin da yi, ko mai wace ko ma ko dabba to har da fiye da wannan dabba shi mai kayan shi da dokar nauyin kaya ne fiye da shi da dokar nauyin kamar yadda yake kuma ya so halaka na kina don mu tashi daga wurin da suna koma a hannun mutu da riba shi ne har yanzu na ce amma in mutu da ya karɓa duk da ciniki bai tabbata ba to zaman su da hannun ya jawo mai ya tsara su ya son halaka an gane ko? Eh. Yana hmm. Um, ina abin da abin tambaya tallata yake ne ko ko a'a ya taimake na ya ba su baki ya zai sa mai baki in ya ce zai ba ya kamar kuɗi ne yaron kina ke a tsarin sun gaba ce shi mai gida shi a sa kamar yadda da ƙa'ida shi wannan yaron na mai zuwa ya mai kalla ya an ce kalle zuwa dubu ɗaya ɗaya in ka zuwa a kallame ka in ya ce don kiri da aka mai zuwa dubu ɗari biyu sai ba sai ya dubu da ɗari biyu ne na shi na don kai mallaki kayan mabalai hayar biyu ba wajen bai hasara sun sun haraka haka bai ce ribar kayan eh? eh ana barna da ya don hadda billahi ya ina azu ne eh hmm. Hmm.

ni na ba ka su akan dubu biyu ka sai duk a da ka ala na ta na babu kuma saboda ke amma ita ne ya ka ya ce ka gari dubu biyu da ka sai in ka in ka sai in birni goma ka sai sa ko ya ce ne kana da ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari sai sai ka da ni su ya yawon da ni bari in ƙara nawa sai ya ƙara ɗari guda guda ko ɗari biyu abin da ya ƙara ya ci haramun na ne saboda ni kuɗin millanci na an ba shi kuma sai da yadda ya karɓa cewa kowane kuɗi za a ba shi kuɗin millanci ne ɗari biyu to ko da haka kuma kaɗan da zai da zai da zama amma wanda an ce ɗan kasuwa da ba ka da jari kuma ka kai kasuwanci to da ba ka tura nan na akan dubu biyu ka sai duk inda ka so da ka san kana yin gaisuwa ka sai zuwa an sama duk abin da aka sa ka sa na ka ba ku koyi to amma ɗan tura nan sun ka haɗa ba yi kuma ko ya aka yi dai kayan suka halarta wa aka makara wanda aka wata zuwa an ba wanda aka yi zuwa an ba wanda aka yi zuwa ya yi da an zuwa ya yi da an zai kara wa sai suwa mai an kai ba shi sai suwa an kai suwa mai sai kuma ya ce ya sa yi ba shi ko ka ne na halakar an gane ko don ana ciniki ba in mai kaya ya ce da kaya ba tana cikin a cikin mutane da ta kai a kai a ba to su za su iya ke riba a lafata ne wanda yanzu wanda aka ba kaya aka ke sai su yi ba aka yi sai Allah ta sanin da ya samu ya ba a gina sun kalata ya kamar yadda riban nan in ɗari biyu ɗari biyar na samu ko yi da haka nan da kaya kuma na ce Ah, ba daidai na ya kana sai dai mai gida ya ce to mai gida a ko zauna ko mijin ke tsohon mu zauna mu ne jami'a dole ko wace leda sai an ba mu naira goma gare ta ko dai cikin arba'in da ɗinki ba mu naira goma na cikin shago don shago ta tare gare su ma ma ke ta tare muka dole ko shago gari tare muka dole ko kuma ki bari mu muna iya sai zuwa su naira hamsin hamsin don saboda wuri ne wuri na wanda aka kasuwa muna iya sai da jakar nan naira hamsin hamsin sai mu kawo miki naira ki arba'in ko kuma naira goma wani ya fi yin kana in da ce an da haka to suke na yara amma kawai sai ka zo ka aza taka eh, riba ko na ka kuɗi ga kayan mutane nan mai ala in dai ba kai musu talla kyauta to ka faɗa musu da yan ya eh eh kuma ina iya saye ya to mun a muna talatin da biyar biyar ko muna arba'in arba'in gaba ɗaya za mu biya ko kuma mun saye gaba ɗaya naira arba'in arba'in mu mun da za yi don nan kasuwa mai iya wani yawa za da hmm. kuma yi ka da cikin da ya kara sama eh, kuma ya kamata a ce mutane kirki masu gaskiya suna shiga cikin irin wannan hada-hada don galiban duk marasa gaskiya na suka shirya cikin wannan hada-hada ta wannan kasuwa ta gidaje da gidaje yan kaɗan na yan kaɗan ne a annaki yan kaɗan ne saboda galiban gani aka yi eh, duk masu wannan hada-hada su a zalumai na ba ka yanzu irin limamin yana yana shakka a shiga shiga wannan sallah to ina ne in kace ka tsare gaskiya

kuna yi akwai taimako kwalitin na malami na yan kasuwa yau da yan abin nan yan yaji za ku zauna gobe za ku zauna da masallalai filaye da gidaje rana ta za ta ke ku za ku zauna da masu yan sanai masu abinci akwai gyare-gyaren da ake so kuma ana suna yin masu yana da ke kwayo yana da ke kwayo to inda ka matsa tambayar da bari yau kan abin da yake tambaya yana halatta ga rani mutum ya ba manoman gero dubu goma goma ya ce ga dubu goma nan amma ga kaka samu za a baki kuma suna amsa daga nan birane ana zuwa ƙauyuka duk a cikin ƙauyuka da wannan kuɗi shi manomi na gero sai ga to a yana yin amfani da wannan kuɗi sai tashi shi noma to da kaka su ba da buhuwa to wani lokaci ma sai kaka ta zo da matsala a yi ki har da dubu goma ɗin sun ki dawa ba su dawa sai shari'a sai zuwa wani yan sanda ko su da mutum ko wani yan sanda amma tambayar da zan yi nan ga yin ya halatta ko bai halatta shin wanda ya fara dubu goma ga manomin gero ko ya fara dubu goma sha biyar ga manomin shinkafa da yake an kai kaka a bashi biyu shin rance na ya fasuwa ko ko ciniki na ya yi na nawa za ka ban ga wani gero da kakan gero yake na warmaki dubu goma ko ko nawa za ka ban min buhun wani ka da kaka yadda na zai ba maki ko wani buhu dubu goma sha biyar wani na aka yi cikin jin ba don kun san da ka'ida ta ciniki ba mai saye ke ajiye farashi ce na na ɗauki buhun ka dubu goma yanzu yarjejin haka za a yi ko ka ce na sai buhun ka dubu goma sai in ni da haka buhun ce shi na goma ko kuma kai ka tambayi ni kai daga sai nawa zan sai son an ce ka za ka ce ka sai haka ka kai kuɗin goma Eh.

amma a takaice inda suna rance na ba ni rancen ko ga rancen dubu goma da kaka ka ba ni su suna rance da ya amma in an san ka manomin gero manomi ke ko manomin shinkafa sai mai tsaye ko kuma kai da kana kacce ma wani wanda yake yana tsaye da ke to ka tawo noma mai amma a yawa zan ba ka duniya to na sai na sai ka kaza ko kuma ina wa kaza misali dubu na gero ko kuma kawo wa sha hudu ko sha biyar to wannan an shi ba da malamai suna ganin halittun da ya saboda kai kai saboda kai kai kaga duk ne da ya baka matan ne wuri na haihuwa eh, haihuwa kaga ka yi amfani da kuɗi ne lokacin da haka kai amfani da shi ko zai samu riba don zai samu da arha da kaka wato zai samu kayan da farashi da kaka saboda kuɗi ne sun daɗe ga hannu wannan ita an fasa wani malamai amma dai ba ta yi da Allah yana da kyau yana da kyau jama'a a kyautar da irin wannan irin wannan irin wannan ma'ana ta yi da Allah ba a ta haramu ya an doke ba da tsala an ce malamai da dama su yi bayani ta ya haramu Kashi Eh. ba ni an wannan bai da matsala saboda ni saboda ya ba karance amma matsayin ɗan kasuwa zai saye gare ka ya sai kayan ka sai a ɗaya kuɗi da can da ya ba ka ba ka yi ma ba wannan shi ya yi taimakawa shi ya ake Thank ai haka na da a wani da dole a da amma a cikin darasin za mu yi kayan mu kare wannan bani zan zo da lissafi na malamai don su biyu cikakken bayani da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته